Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da far'a da kuma noma da lul da kuniya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo da ke kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ma sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim si Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Laraba 6 ga watan Fabrairu. Bayan labaran duniya za a ji ci gaban fashin baki kan jawabin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ma Amurkawa kan makomar kasar. Za kuma a ji kashedin da Najeriya ta yi ma kasar Kamaru kan muhimmancin mutunta 'yan gudun hijirar juna. kamar kowace ranar laraba safilu hashin goma na tafa da shirin sana ciki da gaskiya awuwal garba zai shigo da sharhin jaridun kasar kamaru akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya to jama'a assalamu alaikum shugaban amurka donald trump ya yi amfani da jawabinsa na halin da ƙasa ke ciki wajen ƙara nuna mahimmancin gina katanga tsakanin amurka da mexico da kuma sauran mahimman batutuwa a daidai lokacin da ake ci gaba da samun rabuwar kawuna tsakanin gwamnatin ƙasar a daren jiya talata shugaba trump ya gabatar da jawabin nasa yayin wannan jawabi shugaba trump ya ce akwai buƙatar 'yan republican da 'yan democrat su sake haɗa ƙarfi da ƙarfe domin tunkara wannan matsala ta gaggawa da ta tunkare mu. majalisar dokoki na da kwanaki goma ta amince da kudurin dokar da zai samar da kudaden tafiyar da gwamnati domin mu kare kasanmu a lokacin da shugaba tom ya ambaci cewa akwai wani babban ayarin bakin haure da ke tunkara amurka an ji wasu na ta gunaguni yayin da suke mai da martani ga shugaban na amurka stacy abrams ta ce ta raina yadda shugaba trump ya zayyana matsalolin kasar amma ta ce tana mai yi masa fatan ya samu nasara abrams wacce 'yar democrat ce wacce kuma ta kusa lashe zaben gwamna da aka yi a watan nuwamba a jihar georgia ta yi kira da a sake lale wajen fito da mahimmancin yin adalci a fannin harkokin yau da kullum musamman ma a fannin shari'a a wani labari na daban majalisar dattawan amurka ta amince da gagarumin rinjaye kan a yi kira ga shugaba donald trump din da yi taka tsantsan kan shirinsa na janye dakarun amurka daga siriya da afghanistan cikin gaggawa a watan disambar bara shugaba trump ya bayyana shirinsa na yi dakarun kasar daga siriya inda ya ce amurkan ta samu galaba akan mayakan is saboda haka dakarunta ba sa bukatar ci gaba da kasancewa a kasar kada kuri'ar amincewa da wannan matsaya a majalisar ta dattawa na zuwa ne sawa'i kaɗan gabanin trump ya gabatar da jawabinsa kan halin da ƙasa ke ciki a gaban gamayyar 'yan majalisun dokokin amurka wata sabuwar ƙididdiga da gwamnatin amurka ta gudanar kan yunkurin da kasashen waje suka yi na yin katsalandan a zaben tsakiyar wa'adin bara ta gano cewa babu wata ƙasa da ta yi tasiri kan sai hanci da tsaron matakan da aka shimfiɗa na kada kuri'u. sai dai gwamnatin ba ta bayyana ko ƙasashen na waje sun yi nasarar sauya akalar sakamakon zaben ba wani rahoto na haɗin gwiwa da ma'aikatar shari'a da ta tsaron cikin gida suka fitar ya nuna cewa babu wata hujja da ta nuna wata kasar waje ta yi tasiri akan sayi hanci da tsaron da aka saka akan kayayyakin zaɓe a lokacin zaɓen na tsakiyar wa'adi a ranar litinin aka gabatarwa da shugaba donald trump rahoto kan wannan bincike bayan wani umarni na gashin kansa da ya rattaba hannu a kai a watan satumbar bara inda ya ayyana dokar ta ɓaci kan matsalar yunkurin wato yunkurin katsa ɗin da ƙasashen waje ke yi a zaɓukan amurka. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc babban sakatare na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi fatan cewa babu dakarun wata ƙasar waje da za su shiga ƙasar venezuela yana mai cewa zamanin shigar da dakarun wata ƙasa a yankin latin amurka ya riga ya jima da shuɗewa shugaban amurka donald trump ya faɗa a baya cewa a cikin zaben da suke da shi na sasanta rikicin na venezuela akwai zaɓin amfani da ƙarfin soji amma bai ambaci takaimaimai a daidai lokacin da ko kuma gaba da yake shirin yin amfani da sojojin ba a yau wato a jiya talata shugaban mabiya ɗarikar katolika a duniya papa roma francis ya ce a shirye fadar vatican take ta taimaka wajen shawo kan wannan rikici idan dukkan bangarorin biyu suka nemi taimakonta shugaba nicolas maduro ya ce ya aikawa da papa roma francis din wata wasiƙa ta neman ya sa baki ta hanyar kiran da a hau teburin tattaunawa a wani labari na daban kuma babban sakataren na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce an samu gagarumin ci gaba a dangantakar da ke tsakanin majalisar ta ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar afirka ta au inda ya fatan hakan zai taimaka wajen shawo kan matsalolin da ke addabar nahiyar guterres ya ce burinmu shine mu taimaka wa nahiyar ta afirka da shawo kan matsalolinta ta yadda za a daina wa wato nahiyar ta afirka kallon mai cike da ɗimbin matsaloli ya kuma yi nuni da yadda aka shawo kan rikicin jamhuriyar afirka ta tsakiya inda ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai suka cimma wata matsaya a sudan kan kawo ƙarshen rikicin ƙasar wanda a kwashe shekaru biyar ana yi Muhammad Lalo aka saurara da labaran duniya daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To za mu fara babin rahotannin ne da ci gaban fashin baki kan jawabin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ma Amurkawa kan makomar kasar wato State of the Union a turance. Inda mai mana fashin bakin wato Malam Amin El zai dora daga kan hannunka mai sanda da ya ce 'yan Democrats sun yi ma shugaba Trump. ta wajen sa mace bakar fata wadda saura kaɗan ta zama gwamnar jihar Georgia wato Stacey Abram ta mai da martani a madadinsu ga jawabin nasa. kuma ka ga kamar Stacey Abrams wanda ta yi takarar zaben gwamna a jihar Georgia ko da yake bata ci ba to kaga su democrat suka zaɓe ta su kuma nasu wato wato da yake mata sun goyi ba su sosai kuma wato mata sun fi yawa masu jefa ƙuri'a a amerika sun fi mata yanzu sun fi yawa america kuma sun fi jefa kuri'a sun fi kuma goyon bayan yan democrats musamman mata bakake shi yasa yana ɗaya daga cikin abin da suka ɗauko ita wannan stacy abraham su don su daga girmama mata musamman ma mata bakake sun ba wato sun ba su wannan gurbi hmm. wanda yawanci da ya kamata a ce wato kamar Chuck Schumer wato shugaban majalisar dattijan Democrat hmm. shi ya kamata ya yi wannan ko hmm. kuma wani dai wanda aka taba zaben sa dato amma kaga ita ce ta farko da to saboda haka duk wannan siyasa ne su kuma sun mai da martani kan nasu wato sha'anin yadda a taimakawa yara masu zuwa makaranta saboda students loan da wani lokaci yakan ga akan gagara biya yanzu yana taruwa musu yana musu yawa da kuma dai abubuwa da yawa kamar magani ya zama na mai ya yi sauki saboda mm. tsofi da wato wanda suka bar aiki za su iya sayan magani kuma su biya wasu abubuwa nasu kuma su ci abinci. Mm. To su kuma demokrasiyar yadda suke kalla abubuwan nasu kenan. To eh, Hajji Amin kamar yadda ka yi bayani yan Democrats su ma sun bi sahun shi Trump din wajen yin magana cikin lalama. Shin ah, kana ganin wani tasiri wannan jawabi da kuma martanin da yan Democrats suka yi zai yi a ƙasar To, ya ganganci wato wanda masu bin goyon bayan su zai yi democracy wato yawanci kaga kamar sha'anin abubuwa magani da mutane sun yi tsada wasu ba za su iya sayan magani ba. Hmm. Wato, da shauran abubuwa kuma kamar wato middle class wanda su su abubuwa ya dakata musu. Hmm. Eh, arzikin kasa ta karu amma yawanci wato mutane da suke can sama wanda suke da miliyoyi da biliyoyi Mm. su ne arziki ya karu musu sannan wanda suke tsaka-tsakiya su abin ya tsaya musu kuma su ne masu yin aikin to saboda haka su democrats su wayanda suke fi goyon bayan su kenan daman kuma masu goyon bayan democrats kenan shi yasa suke wato wannan kalami nasu ya zama na cewa sun ji haka wanda wasunsu kuma daman sun guji democrats sun ba trump goyon baya Hajji Amin wani abu kuma da in lura da shi shine lokacin da shi Trump ke jawabi an yi ta tashi ana jinjina marar ciki har da in Democrat. Shin kana ganin wannan alama ce cewa kamar jawabin ya burge su koko ya ne? Eto, eh haka kusan haka za a ce tun da ka san wato ya faɗi abubuwan da ke wasu Democrats suna so. Mm. tun da kama democrats ba tare aka zama ba akwai democrats din tun da yawanci abin da ake kira zero sum game ba ne mm. saboda haka zaga cewa akwai abin da trump din zai yi wani lokaci democrats suna suka kamar wannan wato criminal justice reform mm. wato aka gyara kundin tsarin kasa ya zama da cewa akwai mutane da za sun yi laifi kama a ce ko su sayar da kwaya ko wani abu in sun yi so ɗaya za a sa su a kurkuku har ya ƙarshen rayuwarsu to sai ya zama ya canza kuma ya zama wato wannan wato wannan dokan ya yana shafan wato talakawa ya fi shafa 'yan bakake da yawa su an fi tara su a kurkuku da kuma 'yan latinos da shauran saka to kaga wannan wanda democrats suna so hmm. daman sun yi ta kokari wato a gyara wannan tsarin to kaga da ya magana wannan abun sun tashi suna masa tafi wato sun yarda da abin da ya akan wannan kana ganin daga yau koko daga gobe za a samu sassauci a takaddamar da akan samu a kan batutuwa daban-daban a kasar ya danganci yadda wato ka Allah kaɗai san zuciyar Trump da kuma duk wannan adam sai zan ce da kawai sai dai mun gobe Allah ya kai mu mun tashi mun ga abin da Trump da faɗa <laughs> amma ba mamaki watakila yana komawa gida zai zauna ya fara amfani da Twitter yana yana faɗa wasu abubuwan da wanda gaba ɗaya za su share abin da mutane <laughs> suka ɗauka yau da daddare to sai dai mun gani Mm. tun da kaga gobe kuma za a tashi wato kowa zai tashi yana sa yana fifita abin da suka faɗa democrat mm. za su tashi na fifita abin da su faɗa mm. don kan mutane su mance lallai kam kuma a gaida malam amin el yakub da karashin fashin bakinsa kan jawabin trump ga amurkawa To bari mu kada Najeriya wadda ke kiran makwabciyarta Kamaru da ta mutunta 'yan gudun hijirarta kamar yadda ita ma ke mutunta nata 'yan gudun hijirar. Haruna Dauda gare ka. we all know, persistent attacks that occurred since the 14th of January. Hajiya Sadiya Umar kenan shugaban hukumar 'yan gudun hijira da kuma rigingimu ya daidaita da ake kira National Commission for Refugees kenan ke bayani kan wani hari da yake zaton 'ya'yan kungiyar Boko Haram sun kai kan wasu mutane da ke garin a karamar hukumar Kala Balge da kuma suka yi kokarin neman mafaka zuwa kasar Kamaru da ce adadin su ya tasamma kusan dubu talatin da biyar amma kasar Kamarun ta katange su. This persons on the run to safety we are denied entry into Cameroon. Ta ce waɗannan mutanen da yanzu hakan suka guje don gudun tsira da ransu suna nan kawai ba gaba ba baya akan iyaka kuma ba za su iya komawa ƙasar tasu ba saboda gudun sake kai masu wani harin. We are also following developments on ground to determine ta ce muna kuma wayan abubuwan da ke faruwa a ƙasa da neman ganin hanyoyin da za mu bi don samun maslaha kan wannan matsala da ma sama ma 'yan gudun hijiran namu matsugunni. And in addition, we have contacted the Federal Ministry of Foreign Affairs to take necessary actions and to remind the government of Cameroon to live up to its commitments. Ta ce mun kuma tuntubi ma'aikatan harkokin waje don su tunasar da kasar Kamaru cewa a kotu yarjejeniya na Majalisar Ɗinkin Duniya da muka a hannu a shekarar 1951 da kuma 1957 kan batun da ke cewa babu wata ƙasa da ta ci zarafi ko kuma ta kori 'yan gudun hijira da suka yi ƙoƙarin neman mafaka a ƙasar ta. Don haka muna kira ga ƙasar Kamaru da sake duba wannan mataki da ta ɗauka. Da mu ma yanzu hakan muna da 'yan gudun hijiran ƙasar Kamaru kusan dubu arba'in tun daga watan oktoban 2017 kuma muna ci gaba da tallafa masu har yanzu ba tare da nuna masu wariya ba. They are presently located in Cross Rivers, Benue, Akwa Ibom, and Taraba states as well as the FCT. Ta ce zakan akwai wasu su a jihohin Cross Rivers da Benue da Akwa Ibom da jihar Taraba da kuma babban birnin tarayya Abuja kuma dukkaninsu suna zaune ba tare da wani tsangwama ba don haka bai kamata a ce kasar Kamaru ta hana waɗannan 'yan gurin hijira shiga kasar tasu ba. To ko akwai mataki da gwamnatin Najeriya za ta ɗauka idan har kasar Kamaru ta ki janyewa da wannan matakin ga dai abin da Hajiya Sadiya Umar ɗin ke cewa. Uh, and I'm sure the UN Ina mai tabbacin cewa Majalisar Ɗinkin Duniya tana iya shigowa ciki idan har ƙasar kamar ɗin ta ki janye wannan ƙuduri nata. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Ta gaida Haruna, kafin mu ci gaba ga Mahadi mai dogon zamani. na na abu. ga wanda benale bawa sakandami kanan alizaki lalla raba mai mota dodo kanan alijanki yaron da ya san kalife yana laraba an yi godo godo da bawa da mamba na kwallo a gaida shata yanzu kuma ga sarfilo hashin gumal da shiri na gaba. Jama'a salamu alaikum. sojoji da 'yan sanda da dukkan jami'an tsaro kan sadaukar da rayukansu domin kare ƙasa da tabbatar da al'umma ta kasance cikin lumana da zaman lafiya sai dai wasu lokuta jami'an tsaro kan fuskanci matsaloli wajen gudanar da ayyukansu da suka hada da rashin isassun kayan aiki zuwa rashin biyan su haƙƙin su kan lokaci ko kuma yadda ya kamata amma duk da haka sukan cije su ci gaba da gudanar da ayyukansu iya ƙwarewarsu a yau filin ciki da gaskiya zai fara duba batun halin da iyalan wani jami'in ɗan sanda suka shiga sakamakon kashe shi da aka yi a bakin aiki filin ciki da gaskiya ya zanta da malama hawa musa muhammad wacce 'yan boko haram suka kashe mijinta a hari akan ofishin 'yan sanda a garin fataskum a jihar yobe a shekarar dubu biyu da goma sha biyu. mai gidan hawa wato dpo musa muhammad jami'in 'yan sanda ne na yanki a fataskum wanda ya rasa ransa yana bakin aiki sakamakon hari na 'yan boko haram Hauwa Muhammad ta ba da labarin tun farko an ba ta kafin alkalami naira dubu ɗari hudu inda ta samu aka yi jana'izar marigayen. Bayan shekaru shida har yanzu Hauwa ta ce sun kasa samun haƙƙin marigayen daga rundunar 'yan sandan da hakan ke jefa ta da yara cikin mawuyacin rayuwa. gidana dai boko haram ne suka kashe shi 2012 da suka yi atakin police station na na Potisco. Sai suka yi atakin aka kashe shi. Shine da safe aka mana waya aka ce gashi gashi. To from there sai aka ce lokacin aka zanna tun da tandamatu ana su jana'iza su menene suka yi atakin garin. So uwarsa kuma tana da matu sai suka ce bari akai kai cops da matu a yi jana'iza a can so sai muka tafi kaduna amin sai muka tafi kaduna aka yi jana'iza tun da mahaifiyarsa tana can to daga nan shi na fuska shi dan sanda ne kenan eh shi dan sanda ne shi ne na potiskum eh potiskum police division shi ne kuma ran shi chief superintendent of police ne eh csp eh, so daga nan shiken aka gama burial sai muka dawo after seven days muka dawo maiduguri a maiduguri muke da zama eh, ba a fitiskun ba kuma muna maiduguri shi yakan je ya dawo to daga nan shikenan bayan sai aka ce mu fara processing abubuwan na benefit na shi amma a 2013 june and ko between june and july da suka kira ni zo nan yobe state a cikin damatirin kai to da na je suka bani cikin a yobe state a wani wuri kenan a police headquarters sai suka bani check na 400,000 so ni dai ban tambaya ko nan biye ba muka karba muka da mun je da yaran babba na suka ce je da shi sai na je na karba na da shi shekaran su ne ba yanzu yana neman 17 eh, yana neman sa yana ss3 yanzu eh, to daga nan muka dawo sai suka ce na je police headquarters maiduguri dan daga wurin ne aka kai shi yobe state din sai suka ce suka gaya min duk abubuwan da za a yi in je trust fund insurance na je suka bani papers na ciccika gaba daya to na cika su ce na ce yaushe zai fita suka ci ah, sai dai rinka contacting nasu ko ta waya ko rinka zuwa to na kan je in dawo in yi waya su ce har yanzu haka dai har na zo na hakura tunda ba wani abin kirki kawai sai na haƙura nema amma daga lokacin da 'yan boko haram suka halaka mai gidanki a fortescue lokacin da yake aikin dan sanda har zuwa lokacin da kuka je trust fund aka baku wannan farko kuka cika su hukumin 'yan sanda na najeriya ko na yobe din misali bayan wannan sun tuntube ku ba su tuntube mu ba su dai da aka gama beriya shikenan muka rabu da su ko irin a zo irin gaisuwa ko a rubuta condolence letter a ce a muna muku taziya babu shi dai ya mutu shikenan a bakin aiki ya mutu shikenan ba wani condolence letter a ce a'a gashi muna muku ta'aziyya a turo musamman da a ce gashi gashi duk babu kenan ya mutu kenan an abu da su yayi kaman shekara nawa ne yana aikin dan sanda ya soma tun 1996 shekarar 1996 ko 1986 1986 eh, ko 1996 1996 so ma aiki eh. a shi ya daɗe yana aiki kuma daga lokacin da haka ɗin ya faru misali kafin kafin rasuwansa ya taɓa harsashen wani abu zai faru kamar haka da a lokacin yana aiki a yobe ne mm. kuma kin san lokacin yan boko haram suna suna tsananta kai har hare da sauransu bai tauta naka zai faru da shi ba a'a bai taba ba shi dai lokacin da da shi ma muna duguri akan yi a ataki na mai duguri ma sosai fiye da na can da suka soma can dai wani lokaci mukan ji tsoro ce kar ya zo dugurin dan dai ga yanda yake kuma an san ya taɓa zama on crack ya zama very popular garin ko ina an san shi nakan hana shi ma zuwa ce ya zanna don irin wannan abin kai ya rutsa da shi to haka dai sai ci ai ko ina akwai mutuwa sai kwanan mutum ya kare zai mutu to las ma ya zo ranar laraba wurin mu to lahadi da daddare kenan sai aka kashe shi wayewan garin litinin eh. a kuno ne matasa ni ɗaya ce yana da yara eh yana da yaya hudu uku maza karama mace ce shekaran ta takwas yanzu eh. yana neman sha bakwai karamar tana da takwas eh. to daga lokacin da wannan abu ya faru zuwa yanzu duk da cewar shi yaro su ne a bakin aiki um, kuma gashi ya bar ku da yara da sauransu akan nan ya rayuwa yake bayan da mai gida rayuwa is not easy don baka saba rayuwa kai kadai ba kuma komai ana an ɗauki nauyin komanka duk ma ina aiki allah ya sa ina aiki to shine abin inda ma allah ya rufa asiri kenan ina aiki na daidai gwargwado ina biya mana bukata yara ma suna zuwa makaranta alhamdulillah to yanzu misali idan a ce hukumomin da alhakin yara ta yi a don dangane da haƙƙin mai gida da yake kansu misali suna jin wani kira zake gare su eh, ina kira da su taimaka irin wannan abu mutum ya mutu a bakin aiki ai ya bar iyali a baya kuma ga yara ya kamata su irin wannan a gaggauta a biya hakkinsu yanzu da ba aiki wani hali zan shiga kenan kaga shine kan sa wasu mata masu fada wani hali yau da gobe yara masu shiga wani hali makarantarsu ma ya zama dai ga yadda ya rike koma baya to ina roƙon su Allah mutum da ya mutu a bakin aiki ai kokari a biya su don iyalan su ci gaba da rayuwa sannan kuma zai sama wani ma ba zai sake sha'awan polis ba yanzu misali abin da ya faru gare ku a mai gidanki eh, babban dan sanda ne kuma ya rasa bakin aiki sannan kuma ga hukumar 'yan sanda kaman ba nuna damuwa yadda ya kamata akan abin da ya faru ba idan aka ce ki asase matsayin 'yan sandan najeriya hukumar 'yan sanda misali eh, wani irin kallo kike hukumar 'yan sanda ta najeriya yi wallahi ba na maganin su da daraja yanzu. don in naga dan sanda ma hanya kawai da zan ci Allah sarki. sai na tausaya musu ma ce to abin da ya same ni ya same mai gida na haka in ya same ɗaya daga cikin su haka iyalan su za su wahala da gaskiya misali tun da shi mai ki ya bar yara misali a cikin yaran ku sai wani ya ce zai shiga aikin dan sanda misali zaki ba da goyon baya ko ya ce zai shiga na ce sam dan ɗana babban yana da ya ce mama ni fa aikin irin aikin baba zan yi zan zama polis na ce a'a polis na ce uban ka ma kashe shi aka yi ina tsoron ma kada kashe shi din shi ma irin na uban ya shiga aikin a lokacin da muka zanta da hawa muhammad tsohon babban sifintan 'yan sandan najeriya ibrahim idris bai yi ritaya ba don haka mai taimaka masa kan labaru bala ibrahim ya yi bayanin matakan da runduna kan ɗauka irin wannan yini. kuma idan allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku hirar da muka yi da tsohon mukaddashin sufeto janar na 'yan sandan najeriya yanzu amadadin nasir adamu kaya nisar fili hashin gumil ke cewa mu kasance lafiya. To gaida Sarfilu yanzu kuma ga awwal garba da sharhin jaridun kasar Kamaru. rasa da hakru ma rayirum a barakalawa amma ham ni kina kuma a fa kai ni da gurba sa a sik mi baba sa an sai ai da ba gushe shi da mu ko na ala ne ni da da da ni ma nu da ni da la ma kuma e na gurba mu sai ru wajja saka da bishin wai da wani ya ni ya e ba ku ya rasa ne da wa an ya ba gusha da ka su fa tan su ro mu kai ru wajja saka ta ra shi ra mu ko ne yira ya shi da mu kuma ne me ra di ra ra ga ne wa shi da kuma ta ne ya

sunana lawal abubakar bodinga daga sokoton najeriya ta shehu mai da kasari zama sashen hausa na boi a isanin da sako na ga lahirin 'yan najeriya musulmi da krista dangane da zaɓen da ta yi wato ranar 16 ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha tara. allah ka samu yi zaɓe lafiya kibban rana ga 'yan najeriya shine mu zama masu da'a da bin doka da oda. Salamu alaikum. sashen hausa na amerika daga nigeria a sokuta su ce botsin gare kalgame sai mai magana a nan sarki aka dan abar mai akshin ba ba ta shiga botsin ga da allah yana kira ga yan najeriya zaɓen gare za a yi babban zaɓe da ke kai saboda allah a tsaya a natsu a a ga wanda ya dace a zaɓa mana wanda suke mai taimakon mu mai mana aiki mai kula da tsaro da lafiyar mu. saboda allah a zaɓe shi kowa ne ne kowane face su don Allah a maka a zaɓi na gari. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America sunana Kasum Aliyu Sardaunin matasan asa a jihar Sokoto. Ina so in wani da wannan dama gidan Radio America mai saƙona ga 'yan Najeriya musamman matasanmu na Arewa. Da ya zan lokacin siyasa ya riga ya kankama na zaɓen shugaban ƙasa da majalisar tarayya na Wasalai. sai ina ƙara jawo hankalin matasanmu da su kauce gaban gaban ga siyasa wajen illata al'umma musamman magoya baya jam'iyyu daban-daban su yi ƙoƙari su yi karatun tana su su yi koyi da kasashen sun ga musamman irin kasashen yamma To masu saurari yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya a fa a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da jawabinsa na halin da ƙasa ke ciki wajen ƙara nuna mahimmancin gina katanga tsakanin Amurka da Mexico da kuma sauran mahimman batutuwa a daidai lokacin da ake ci gaba da samun rarrabuwar kawuna a tsakanin gwamnatin ƙasar. A daren jiya talata shugaba Trump ya gabatar da jawabin nasa. a wani labari na daban majalisar dattawan amurka ta amince da gagarumin rinjaye kan a yi kira ga shugaba donald trump din da ya yi takatsantsan kan shirinsa na janye dakarun amurka daga syria da afghanistan cikin gaggawa a watan disambar bara shugaba trump ya bayyana shirinsa na janye dakarun kasar daga syria inda ce amurkan ta samu galaba akan mayakan is saboda haka dakarun ta ba sa bukatar ci gaba da kasancewa a kasar wata sabon kididdiga da gwamnatin amurka ta gudanar kan yunkurin da kasashen waje suka yi na yin katsalandan a zaben tsakiyar wa'adi na bara ta gano cewa babu wata ƙasa da ta yi tasiri kan sahihancin da tsaron matakan da aka shimfiɗa na kada ƙuri'u sai da gwamnatin bata bayyana ko kasashen na waje da suka yi yunkurin yin katsalandan ɗin sun wato sauya akalar sakamakon zaben ba wani rahoto na haɗin gwiwa da ma'aikatar shari'a da ta tsaron cikin gida suka fitar ya nuna cewa babu wata hujja da ta nuna wata kasar waje ta yi tasiri akan sai hanci da tsaron da aka saka akan kayayyakin zaɓe a lokacin zaben da tsakiyar wa'adi babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi fatan cewa babu dakarun wata ƙasar waje da za ta shiga ƙasar venezuela yana mai cewa zamanin shigar dakarun wata ƙasa a yankin latin amurka ya riga ya jima da shuɗewa shugaba donald trump ya faɗa a baya cewa a cikin zaɓin da suke da shi na sasanta rikicin na venezuela akwai zaɓin amfani da ƙarfin soji amma bai ambaci takamaimai a lokacin da za a yi amfani da su ɗin ba to ba sauraron mu nan muka kawo ƙarshen shirin gaba sa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma shi lalo da ya karanta mana labaran duniya da wanda haɗa mana sautin cd da kuma injiniyan mu na wani lokacin su ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri